Bismillah Rahmanu Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kalma ɗaya ta kashi ne ashirin da bakwai. Cikin mamaki sani ya kalli manar da Mahmud wanda su ma kalli mamaki suka wa tsohon. Shi kan ba gani yake ba hakan ya sa ya ce tare kake da shi. Sani ya ce babu ku ka manta ne amma rabansu da garin na ɗaya sun daɗe sosai. Babu cikin ɗan mamaki ya ce a'a fa Sani yaron nan tabbas ya zo ya ce min ɗan gidan zuwa wato ɗanka. Gaba ɗaya Sani ya kasa gane me yake nufi, ya ƙara kallon Munir wanda ya ce, Dadi ka san ba ni ba ne. Ya kalli Mahmud wanda ya ce, Ni ina aiki na zan samu lokacin zuwa. Babu cikin fitina ta tsofi ya ce, A'a, wallahi far gaske nake, yaron nan yana tambaya ta abin da ya faru shekarun baya. Mamaki ne ya kama Sani ya kalli tsohon cikin mamakin kalamansa. Har suka fito daga garin ta kai dadi bai daina mamakin abin da tsohon ya ce ba. Kallon Munir ya ce, Ka tabbatar ba kai bane ba ko? Da yake shi ne karami kuma irin yana da rawar kan nan. ‘Yan biyu ne su shi da Mahmud sai dai sun halayensu daban-daban ne. Mahmud shiru-shiru ne don in ka gan shi na magana to lallai da wanda ya saba ne. Shi ma sai maganar ta zama dole. Shi kuma da sabanin Mahmud ne kullum yana cikin abokai ana shan hira da musu. Sun gama karatun digiri ɗinsu shi Mahmud ya ɗora masters ɗinsa. Shi ma ya samu ya kammala yana shirye-shiryen fara aiki. Shi kuma Munir daga digiri ya dakatar da karatun akan wai harkar business na sarin motoci yake sha'awar yi. Yanzu shekararsa uku kenan yana fafutuka yi amma abin har yanzu bai gane kansa ba don baya samun riba sosai. sai dai shi ko a jikinsa tunda yana ƙara shiga abokai yana kuma harka abin da yake so mun da sauri ya ce dadi kai ma ka san Allah ba ni bane ni haka kawai a karan kaina ka taɓa jin na ce zan zo dan haɗe fuska dadi yayi ya ce da alama baba girma ya zo mai ya fara ruɗewa shi kuma mudu na zaune kawai sa rike da waya yana karanta abu a jikin wayar Najib ne bude kofar dakin Ummi, a zaune take har yanzu a bakin gado da alama lalle abin da su rike mata yayi mugun kona mata rai. Daga bakin kofa ya tsaya ya ce, "Ummi me kiya daki?" Afsa ta kalle shi ta ce, in ina ba ɗaki sai na sanan maka idan gyara tsayuwar sai ce ummi dan Allah ban dake abu yanzu ban da faɗa ba shi da aikin yi ke ma neman koma mun faɗa ciya kike kallon ta ta miƙe ta ce mene mun faɗa ciya dan dariya ya ce to ummi in ban da faɗa kwanan ke da abu me kuke yi ni kun sa na tsakiya wannan yamin wannan yamin ya dan girgiza kai ya ce shi sa mutum in ya kai manzalin aure hankalinsa a kwance gare ya aure ya bar gida. duk da na bar gidan nan sanda da aure da ba za ku yi ta da faɗa ba kullum ranta ya kai matuƙar ɓaci ga tsantsan mamaki da ya bayyana a fuskarta tana kokarin yin magana kawai daga ya rufe kofar da ƙarfi ya fita yana juya ya dan fara tafiyarsa ta kwambo irin an bata masa ranna E waje mota ya fada kawai ya tafi gun shaye-shayen su duk ransa a bace shi kuma yanzu kullum komai ya ishe shi ga kullum yasa a kusa da shi yana jiran kiran Amira amma ita ma har yanzu ta ki kiransa barasa ya kisha cikin sauri saboda bacin ran da ke ransa kankace me ya fara fita daga hayyacinsa ummi kam san motsawa ta daga inda take daga tsaye ta ji alamun fitowa abba fitowa ta fuskar ta dore tana jiran lalle yau sai ya bata gurin abubuwan da ya mata a tsaye ta ganshi a falanta fuskar ta haɗe ta mota ce ka fito bai ko kalle ta ba daga gefen kujera ya ɗora jakarsa a kai fuskar ta har yanzu a haɗe take gam ta ce fita za ka yi ne dan wai kaɗan ya ce abuja zan koma akwai abubuwa da ya kamata na yi ta ce amma za ka tafi yau shine baka faɗa min ba a hasale ce kuma na rayuwa ta dole ne sai na faɗa miki mamaki ya kama ta ce mene ya ɗauke kai ya ce yanzu da ɗinki ya san abin da yake ko yana da kwatan ilimin sa dai zan zauna ina ɓacin rai ne baki ta ɗan buɗe tana kallon sa ta me kai kawo maganar Sadiq kuma daga tambayar ka dan karamin tsaki ya ja ya ce ke dama ko da yaushe abin da yake son gani kawai kike tunani ba ki damu da halin da nake ciki ba ina na tafi kake saka ran gani na kwanan nan kin matukar bace ne ta karaso inda yake ta tsaya a gaban sa tace wai sai sai yaushe ne zamu daina faɗa akan sare? ni wai dan Allah me ke damun ka akan yaran nan ne shi kadai ne mai ilimi ko shi kadai ne zai iya abin da kake so wani kallo ya mata ya ce in bai yi ba jib zai yi ne kai ta dan kauda ta ce kuma menene laifinka ne shi ma Najib din ya zama haka Wani ɗan ƙaramin murmushin takaici ya mata ya ce, na wuce. Cikin ɓacin ya tarko da kasa da sauri ta ce, wai da gaske yaran nan ɗanka ne ko me? Ni na kasa fahimtar me ke damun ka game da yaran nan. Magana ya cikin ɗaga murya ya ce, ko menene tun da ina murarsa ba za ki iya jure ƙiyayyar da ke mai ba? Ba na shi ba kin isa ki ji daɗin da kike ji yanzu? Kuma cikin masifa ta ce, ni kaɗai nake nuna masa iya ko me? Wani ne sanda ina zaune yake zani yaran nan ina ƙarami akan bai ci jarabawa ba? Wani ne ina zaune yake dukan yaran nan akan bai taimaki na jibiya ci jarabawarsa ba? wani ne wanda yake sa yaran yana kwana yana karatu sannan in yi abu ba daidai ba ka sa shi a ɗaki kamar duka sannan ka ce ba zai ci abinci ba a ranar ko iya nake nuna mai wane ne ya bani hanyar waye ya nuna min nan aka ce an sace yaran nan hankalinka a kwance kai barcinka sannan ni dan ka mai da ni kuka sai ka dinga yaba min laifi bata jira yi magana ba ta ce ko akan najib laifi na ne kake tunani ni kadai yaron na dukan dukansa duk kake sannan nan tun yana karami kake nuna mai bashi da kokola kuma sa duk ya fi shi ne ka nuna mai hanyar da yasa ya tsani najib ai da a gidan nan suna yara na jibba shi da abokin da ya wuce sare sai an yi magana sai ka fara cewa danki danki ni kadai na yafi dan ko menene ya tsaye nuna ta da shi ya ce ya ishe ni haka nan kin ji na faɗa miki huci kawai take na kuna rai a fusace fita daga gidan a bakin mota sai ga direba ɗinsa a tsaye securities ɗinsa suka shiga ɗayan mota suka fita yana kokarin shan kunan layin mota ta taho da gudu da alama mota tsaye take a gefen gidan dan tabbas direban ya ga mota kafin ya shiga sannan ya ga motar bayan sun fara tafiya cikin ƙarfi ya taka birki wanda hakan ya sa abba kallon sai ce menene hakan da sauri ya ya ce ɗan kai daɗe duba nake yi mota ce ta shiga gaban bayan motar security system ta wuce kallon mota ya tare da rantsa ido ganin ya san motar dan saman gushin sa ya dafa yana kallon sanda security din suka fita suka buɗe motar da ƙarfi kallon mamaki suka mai ɗaya ya ce sa kai ne wani rumshi ya saka musu tare da fitowa daga cikin motar ya ce sorry da alama na tsorata ku ina da magana da abbali mota abu ya buɗe ta daga bangaren ya zauna sannan ya kalli direba ya ce dan ba mu guri fita daga cikin motar tare da rufo musu kofar kallon su rike bayan ya zauna ya ce surprise wani kallo abu buga mai ya ce me kake anan sadiq ya kallo waje ya ce da zana kira fiye dinka ga mamaki abin da nake zargi hakan ne da alama abu ya zama habit dinka guduwa in ka ga baka da mafaka ko gidansa ya haɗe ya ce guduwa sadiq dan kalli cikin mota ya ce sai riya zamu yi abba dan na san ka sare faransa ne abu ya dan sa hannu jinjina ga fada sai ya ce sadiq me me gida mun ka dan Allah na roƙe ka da Allah ka dawo yanda kake da in saboda Amira ne yanzu ka aure ta aiko in kuma saboda Hindi ne yanzu ai ka kwaci kuɗi na ka bata ko menene wai matsalar bai san san da yasa dariya bai ce kana tunanin duk abin da nake saboda wannan dalilai nake yin su Amira dama ta wuce tun farko dan kai min haukan da ya ba. sannan an tayin dubi ina ne ba wai naka ba Ka ga kuwa akwai gyara a kalamanka mun goshin sai ya sa hannu ya sako shi kan fuskar sa ya ce naji to yanzu kake na je na samu sanin ce ga hukumi tuba zawarin murmushi ya ce ka same shi ka ce gani baka tunanin in haka ne ni ma zan iya sanar mai da kaina cikin burka sala ya ce menene matsalar ka to wai sai mika mai ya ce saka min nan matar da taimaka maka gun ta wai ya kalla ya ce me za ka mata ya ce tun da ta ce kuma menene tsakaninmu ne wayar abu ya karɓa Yakubu nan ba ya sa mai ya ce ina so ka tana mahaifinka ba zai iya komai a kai ba saboda mahaifiyarsa sannan ko me ya je da wani ne na rike ka haka kawo wannan lokacin don haka duk abin da za zan iya wargaza shi da yin kira guda ɗaya kallonsa kawai su riƙe bici kuma bai fita daga cikin motar motar sai shiga gida ya fara tafiya shiru yana kallon ƙofar gidan wai sai kalla wanda agogo ya nuna mai ƙarfe hudu da rabi dan ma ya samu ya yi sallah a masallacin unguwarsa abba Amira ya fara kira tana kwance tana bacci gashi ta sa waya a silent. Ni bata dauka bai sa yi murmushi ya ce an hana ki baccin dare dole kira ma. Nan mata abu ya saka mai ya kira tsohuwar tana zaune tana shan kunu a cikin ɗakin ta. Jin tana ƙara ya sa ta sa glasses ɗinta sannan ta wayar. Gaban ta ya faɗi dan da farko ta ɗauka abu sai dai ganin nan ba ya sa ta ɗan sauki a jiya zuciya kaɗan ta ɗau wayar. ta ce ta daga tare da sallama ya ɗan shiru kafin ya amsa. Tsohuwar ta ce wane ne? Sadiq ce yaron da kuka yi kuɗin layyarsa da Sanat Bashir Garba ko in ce babban jikin ki wanda kika sai da shi bata bayanci sa ba saboda bata taɓa kawo hakan ba tace me kace sai dai muryarsa ta dan fara rawa ji yake kamar ya kashe wayar sai dai kalaman Amira ne ke faɗo masa Na shi ma sani magaji sa aka shiga cikin ruwan murya ya ce ta yaya za yi wa Dan adam haka a matsayin ki na uwa ya mace ta yaya za wa ya mace kuma uwa abin da kika aikata hannunta ne fara gargarwa ta ce menene kace sai dai ce ki sa amin iso ina son magana da ke in kuma haɓɓa ki amince ba zan tarɗanki na sanar da shi abin da kuka mu sam ta kasa daurewa gaba ɗaya jikinta ne da daurawa duk ta rikice ga kuma tsufa ta ce kana da rai nan komi su rike da rantsa idanunsa kaɗan ya ce ina kofar gidanku haka kawai ya ce ya kashe wayar kun da kansa ya a cikin mota wayarsa ce dai ƙara hakan ya sa ya buɗe ido a hankali tare da ɗaukan wayar wani sassan murmushi ne ya bayyana a fuskarsa ya ɗauka tare da cewa Bibi an hana ni bacci yau kuma kin samu chance kina ta yin naki ko da alama shi yasa aka kore ni daga gidan wani dan murmushi ta tare da gyara kanta da ke bulu ta ce kaga mazancan kai ya daga kamar tana ganin sa ce. bayan zancen ma ba daɗi na farko a waya ne sanan na biyu kai tsaye ta bada amsa sai na ji abin bai min daɗi ba ta ce halade ummi je ko oh ya aka kika sani kai ta dan girgiza ta ce a iya sanin na matan da ka sani ba su da yawa daga ni sai wannan yarinyar ita kuma yanzu baka da dalilin kiranta sai su ajiye wata bata da waya sai ummi yana murmushi ya ce ce miki akai su kaɗai na sani cikin murmushi ita ma ta ce na ji ka san mata da yawa yanzu kana ina ya dan kwantar da kansa sosai ya kina misin dindalin dalin ɗinki ne ta ɗan jabar ko sama fuskar ta ce yaushe za ka dawo to ya ce an jima kaɗan ina ƙofar gidan sai kuma ya shiru don bai san sunan da zai kira su ba ta fahimce shi hakan ya sa ta ce kun shi za ka ya ce a'a ina buƙatar ganin mahaifiyarsa ne na ba ta damar gyara laifin ta gun faɗa mai da kanta cikin gamsuwa da kalamansa ta ce ya sadi a yaushe ina mamakin tunaninka da kuma nema mutanen da ke kusa da kai farin ciki wani mutumi ne nufo inda yake hakan ya sa ya mata sallama tare da kallonsa yana ƙara suwa ya ce na ga tun da suka kenan kai ne bakon hajiya hamdala ya aransa wanda hasiri ji idanunsa sun ciko da ƙwalla dan ya ɗauka ba za ta bari ya ganta ba kai ya ɗaga tare da cewa eh ni ne mutumin ya ce bismillah fituwa su riƙe yi bayansa katafaren gida suka shiga wanda girmansa ya fi girman gidan abba haɗaɗɗun motoci ne a jere a gefe Sari ko kallon sa bai ba ni kamar na baje ido ina bin kowace mota da kallo ina baza santi flatin gidan suka wuce a hankali suka bota hanya inda ya sada su da wani karamin flat bakin kofa ya tsaya ya ce tana ciki tsayawaye da alama so yake tabbatar da shi ne wanda hajiya ta ce a mai iso gunta ƙwanƙwasa waye hajiya da ke zaune a kujera duk hankalinta a tashe sa ta miƙe da kyar saboda matsalar kafar da take da shi ta buɗe kofar sadiq ne ya kalle ta sannan ya ce ni ne wanda na kira ki har yanzu hannunta na gurwa yake yi ta ɗan daure ta ce shigo na sallan masu aiki na ne kai ya daga sannan ya shiga gaban ta wani irin faduwa yake yi akai akai zama da akan kujera ya ƙara so ya zauna a ƙasa tare da haɗe kafafunsa gaishe ta yi sai dai da kyar ta iya amsawa saboda tashin hankalin da da take ciki hannu ta sa tana neman gyara glasses ɗinta haka hannu ta sa tana neman gyara glasses ɗinta hakan ya sa ya fahimci hannun ta rawa yake yi Kallon sa take sosai duk ta rasa me za ta ce shi masarik da ke zaune hoton da ke manna a jikin bango ya kurawa ido zuciyarsa na wani irin ƙuna ganin sani magaji da yara uku biyu maza ɗaya mace ga wata mata a gefensa sai kuma hajiya a ɗaya ɓangaren dan kallon ta ya ce sanat bashir ya faɗa miki magana ta bakinta na rawa ta ce a'a ya sunanka shirye bai amsa tambayar bai ce bisa kika aikata abin da kika yi kasancewa tana da ciwon ido tana fara kokarin mai da hawayen idanun ta ya fara gaigayi ta dan zare gilas din ta ce ban san me ya same ni ba lokacin ido na ya rufe da tsoron abin da mutane za su ce akan ɗana. sai rike sa hannu ya dan goge kwallasa ganin take ta murza Ya yace an ce ta rasku inda bata san san da ta fashe da kuka ba ta sako da kan kujera tana kuka ta ce haƙƙin ku kai da ita ba zai taɓa bari na ba na yi da na sani na yi kuka sai dai bayan da zan yi saboda ya ce min karasu rasu tun ta haifi ka take fama da ciwo kusan da ta haifi an nan ba lafiya ce da ita ba sai dai sani saboda bai san mutanen ta kai su ci gaba da mata kallon karuwa yasa ya dauke ta tabar ta kai da yaranta anan mutane suka san auren su dan nan ban san me ya same ni ba na san da haushin dana da nake ji da shi a duniya ya aure a boye dan na hana shi amma duk da haka na tafka babban kuskuren da ban isa da nemi afiyar ka ba kuka take sosai kankace mai idanunta sun kankance ga gaƙi da take ta sosawa sadiq dan daure ya ce hatta da bata san da ni ba kenan Ina ta girgiza kai da sauri ta ce, A ran da Allah ya ɗauki ranta na faɗa mata, sai dai zuwa mace ta gari mai hakuri da son farin cikin mutane saboda tsoron kar sani ya tsine ni bata faɗa mai ba ƙara sautin kukanta ne kawai yake tashi sadiq ma duk da ya so daurewa kasawa yi sai hawaye da suka gangaro mai ya ce wannan matar fa ina ta ɗan kalli hoton ta ce matar da na sa shi ya auren ce sai dai Allah bai ba sa haihuwa da ita ba sai da kowa ya cire rai sannan Allah ya azurce ta da wancan macen kai jinjina yana kallon sama da Mahmud motsin da suka ji ne yasa Sadiq ya kalle ta inda kam duk bata ji ba saboda kuka da murza idan da take yi hankalin sarkin ya tashi ya dan miƙe a hankali ya dan buɗe kofar mutumin da ke tsaye a gun ya ja baya jingina da bango ya kalla da sauri ya matsa daga cikin kofar saboda tsoron ta ganin sa da yayi dadi wanda suka shigo yanzu nan daga katsina ya taho gun inda dan ya gaishe ta yaji suna magana jin inda na kuka ya sa hankalin shi ya tashi sai dai kalamin da ya ji ne suka birkita mai tunaninsa Sadiq sarki ya kalli inda wacce take ta murza idan ta da ƙarfi da sauri ya karasa gun ya riƙe hannun da ya ce ba zai ja miki illa ba in kina murza haka kuka kawai take jikin har yanzu bai daina karkarwa ba Sariki ya kalli magaji da ke tsaye, da alama hankalinsa da tunaninsa sun baya jikinsa. Cikin tsoron halin da ina ta shiga ya ce, maganin ta fa. Kallon su dadi ya sai yanzu kalaman abin da ya ji suke ƙara dawo masa. Sadiq cikin sanyin murya ya ce, maganin ta. Shigowa dadi ya ɗauko maganin ya miƙo Sadiq, wanda ya amsa ya ɗiga mata. Kallon Kallonsa kawai dadi yake, a hankali wasu zafafan hawaye suka gangaro kan kuncinsa. Yana kallon sa ya ce, me nake ji, me ke faruwa? Sadiq ya kalle shi fuskarsa cike da tausaya mishi. Lallai gaskiya Amira, shi ma abin a tausaya mishi ne. gaba ɗaya dadi ya kasa ɗauke idanunsa daga kansa ne wanda gaba ɗaya hankalinsa na kan tsohuwar wacce take fitar da wani irin numfashi kuka take iya ƙarfinta ganin tana ƙoƙarin ci gaba da murza idanunta ne ya sa sarki ya riƙe hannunta da kai biyu gaba ɗaya shi kam dadi idanunsa ta fuske da ƙwalla yana bin sarki da kallo kallo ɗaya zaka bai kasan idanunsa ɗauke suke da tambayoyi wanda gaba ɗaya yake jin neman amsa kawai yake yi a wannan lokacin Muryar Sadiq ce ta katse shi da cewa ko asibiti za a kai ta ko wani abin ya same ta kallon mahaifiyar ta ta yi wuce ke jingine da jikin kujera wani abu ya haɗe tare da ɗauke kansa daga kallon ta ya ce ba abin da zai same ta dama tana da ciwon ido ta dade da shi sarki kalle ta wanda jin kalaman da ya sa ta ƙara sa wani kukan tana cewa sani dan Allah ka tsaya ka saurare ni wallahi ban san me ya same ni ba lokaci har yanzu ya kasa kallanta sai hannunsa kawai da ya ɗan dunƙule Kallon da ke sana muryarsa rawa ya ce ina son magana da kai in haka bani izini miƙewa rike ya kalli su sannan ya kalli dadin ya ce ina ganin ku fara yin magana da ita tukunna in kun gama abin da ke tsakaninku sai ka kira ni a waya cikin hanzari dadi ya dafa kafaɗarsa ya ce kana tunanin zan iya barin ka ka fita daga gidan nan ba tare da mun fara warware abin da ke tsakanin mu ba ta yi wannan mahaifin da bai san da zaman ɗansa ba na sama da shekara talatin zai iya jure wannan hukuncin Yadda ya magana ne ya sa sarki su idanunsa wanda suka fara canzawa dadi ya sa hannu ya riko hannunsa tare da juyo da shi hannunsa da kirawa ya fara kokarin kaiwa saman kuncinsa muryarsa gaba ɗaya ta canza zuwa cikin tsantsar tausayi ya ce ta zan iya jure ba Ya magana yana saukar da hannayensa kan kafaɗinsa wanda hakan ya sa sarkin zuciyarsa ta karaya bai san san da ya soke gwiwansa ƙasa ba kawai yana hawaye ta zai iya jure wannan yanayi mahaifinsa mahaifiyarsa da shi kansa wani ne wani abin tausayi a tsakaninsu dadi ne zubi a ƙasa kusa da shi yana wani irin hawaye shi ma wannan wani irin bala'i ne ta mahaifiyarsa za ta aikata haka ita kam ina jin yadda sarki ke magana cikin kuka ya sa ta sake rikicewa tana kuka gaba ɗaya cikin falon ya yi shiru sai kun ina da ke tashi sarki da wuri ya janye jikinsa daga dafashin da dadi ya in kun gama magana zan dawo ko zuwa gobe ne da sauri dadi ya sake rike shi ya dan girgiza mai kai kafin ya ce dan Allah ka tsaya kallon shi sarki ya ce ba guduwa zan yi ba a nan garin nake da zama sannan ni da kaina na zo kuma ni zan dawo insha Allah dan idanun sa rufi bai sake shi bai ce ka tsaya to mi magana gaba daya kallon ne da ke kuka har lokacin ya ce ka bata dama ku yi magana ku kadai ka ji dalilin ta bayan nan sai mi kai daga tare da cewa zuwa dare Sadiq dan daure ya ce da safe ina da mata wacce jiya da tare ba daɗi na batta da daddare Ara daga kai ya ce shikenan ka ba ni nan baka zan kira ka da safa Sadiq ya musa mai bai amshi wayarsa ya sa mai nambarsa sai ya miƙe da sauri ya fito daga gida san bai taɓa tunanin abin da zai fuskanta ba kenan Jiya ke kamar ya shiga tsakanin uwa da ɗanta ka to sai tashi mahaifiyar da ko sanin ta bai yi ba yana kokarin fita daga gate din gidan ya an ce waye juyi waye yarinyar da ke tsaye jikin mota wacce ke sanye da dogon riga ta atamfa ta mata kyau sosai kallon sa dai shi ma saurayin da ke tsaye kusa da ita ya kalle shi ta sake cewa waye na ga ban ga alamar bako ba a gidan Mun ya dan ja da kadan wanda hakan ya sa ta yin dan kara ta ce buro zaka cire min ka min sadaki ne na riƙe da kunnen ta ce, duk babban da za a yi sai an sanar miki. Ta ɗan turo baki tana kallon Sadiq ta ce, mun ka zo. Dan murmushi ya kaɗan wanda ya tsaya iya leɓensa bai ce komai bai juya zai ci gaba da tafiya. Da sauri ta ce, kai, da kai nake magana. Bai juyo bai ci gaba da tafiya. Ina tunanin yanzu waɗannan ƙannansa ne amma ko ganinsu bai taɓa yi ba. Wannan wace irin rayuwa ce. Kunnen ta kwace ta ƙaraso inda yake da sauri tana kiran security din gidan. Sadiq ganin an tsare shi ya tsaya yana kallon ta. Ƙarasuwa ta ce, bawan Allah ka yi haƙuri, amma ƙasar ce ba gaskiya, faɗa min gunwa ka zo. yanzu kam hannayensa ya dan harɗe ya ce hajiya ke ce mata gidan ne da sauri ta kalli munir cikin shagwaba ta ce bro ta yi magana kamar mai shirin yin kuka Muniri ya ƙara so ya ce wai auta yaushe aka baki ikon kula da gidan ne yi magana tare da kallon sadiq hannu ya miƙa mai wanda hakan ya sa sadiq ya kalli hannun nasa sannan ya sake kallonsa miƙa mai nasa hannun ya suka yi musabaha Muniri ya murmushi ya ce Gaya yau guri kanwa akwai gulma sadiq ya kalle ta ɗan murmusa kaɗan ya ce na ɗauka ita ce mata gidan ai ta ƙara shagubiya tare da mabuga kafa ta ce ta yaya ma za a ce ne kama da mata aure mun ne girgiza kai ya ce mun in na ka zo kai kawai sa take daga ya fara tafiya da rana ta bi shi sanan ta hararin mun da ta ce burukan da ji shi ne baka shigar man ba ya ƙara kama kunnen ta ya ce su yake ina ta sa hana ki fita ko da sauri ta ce ya mun ka ka faɗa mata please sarki na jin sai ya fita daga gidan ya shiga motarsa. Shiro yana kallon kofar gidan kafin ya ɗauko ya saka masa kira Amira sai kuma ya fasa. A hankali wani sassan ya murmushi ya bayyana a fuskarsa. A fili ya ce, kar in je an yi fushi da ni gara ne maza na koma murmushi ne sake yi sannan ya da motarsa daga bakin gida ga dadi ya fito cikin hanzari haka kawai ya samu kansa da kallonsa gani ya nufo da yake da sauri saurayin ɗansa da yarinyar na ya gani sun leƙo daga jikin gate tana kallon mahaifinsu kusa da kofar sa take tsaya sannan ya dan sa hannu ya buɗe kofar motar shiru sa yana kallonsa dadi ya kalle shi ya ce zan iya shiga motarka mamaki ne kama sai dai bai yi magana ba sai kansa kawai da ya daga dadi ya zagaya ta ɗaya bangaren ya shiga saurayin da yarinya ya ga sun koma ciki da alama mamakin abin da ya faru suke yi Kalaman dadi ya ji ya ce, ya sunan ka?" Sarki ɗan kalle shi kaɗan jiki a sanye, a hankali ya ce, Abubakar Sadiq. Kai jinjina cikin sanyin murya ya sake cewa, a ina ka taso? Sarki kalle shi kaɗan ya ce, Ina so gobe zan baka labarin yanda na taso. Dadi ya girgiza kai cikin wani ne wanda shi kadai ya san yadda yake ji ya ce, minti biyar da fitowa kana ji zuciyata ba za ta iya jinkirtawa ba, ta yaya za ce na jira har sai gobe? Sarki dan ɗan shiru kafin ya ce, kada rashin fahimta da saɓani ya kara shiga tsakaninku, ka fara jin ta bakin da tukunna. ban san iya me kaji ba sai dai hakan shine daidai fuska sai shafa sa ne dan sauki a cikin zuciya yace shikenan zan jira sai dai duk wanda yake da hannu a aikata wannan abin lalle zai fuskanci hukunci daga gare ni dan na da naka da na zuwa ba zan iya yafewa ba sarki na kokarin yin magana ya katse shi da sauri ya ce, dan Allah gobe ka zo da wuri kai ya daga a hankali sannan yace insha Allah murmushin ya dadi yana kallon sa na sa yanzu ba su kwashe ba kofa ya buɗe sannan yace sarki sai ka zo kai sake dagawa yana kallon sa haka ya fita daga mota gaba ɗaya jikinsa a sanyaye ya tsaya a gefe yana kallon Sadiq wanda ya mai da kansa kan hanya har sai da Sadiq ya bugun sannan ya juya gaba ɗaya jikinsa ba ƙarfi alhamdulillah to in sakar gida mu yi haƙuri mu kwana ana mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na 28 ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci wallahi da kuma ra'ayin ku tambaya shin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci mu taya mu a gurguru ɗinku na Facebook na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida